ina ike wa sawabu ina ike a to ya za shi kafin shekarar jago hmm? shi ne sai ka jira sai ya sake samun wa sawabu sawabu kan a yana ta faɗin sawabu da yawa shi ka ce ma kafin shekarar jiya ne da ce jiya kamar ka tambayin shi kana gaddama ko baka ji abin da gaya maka ne ba sau da kanan ji na yau alaikum salam bal ya karatu don karatu neman shi nake hm? fayuƙalu ɗaya biyu bal na gan shi bal huwa ala shi kamar inji ne in ji kuwa kaga bai da motsi bai da zaɓin kansa ko idan sara ainihin haza kalmal jai ya zama kamar maɓoya ne mafaka yarji'u ilaihi li ليخلص ليتخلص به يتخلص من ذنب ko bi zambin زي zai tsere اي ta dalilin aikata ta daga zunubi kuma da wani da zai irinsa shi ne ai kaman wancan shi ne in ka ɗaga daga wannan za ka kashe wancan in ka ci gaba da zama wannan zai mutu to in ka canza ka fita daga laifi ne da wani laifin kaga bai kamata ba shi ne ba da wancan hukuncin na baya eh ha, a zo a samu mafuta kaga yanzu misali aka ce maka kai ne ka taka mutum in kai gaba ka tsinka shi in kai baya ka tsinka shi to ya za a yi A kaga dole za a nan za a zauna har a samu wanda zai ɗaga abu kana yin baya zai mutu kenan kana yin gaba ya mutu kenan shi ne a yake ya za a yi dole tafiya za a nemo yadda zai fita kawai a wannan to ya za ka yi tun da wani ma ya mutu ai kaga an gama in masifar ta riga ta same ka shi kenan dole ka rungume kaddara ba irin kero in suka zo suka sata su kuma za su kashe ka ko to to ya za ka yi dole ne ka tsaya a yi in ka gudu ma ya lana gani kuma sannan wannan ba shi ne mafita ba wannan ba za ka kawo wannan ba mafita mutanen nan mai isa suke haka baka sani ba a ne rashin karantar da su to waye bai karantar da su ba a mu kai to dole in ma yanzu baga dole kai karatun da zaka zo ka karantar da su kuma dole ka ba da rayuwar ka don su sani dole sanan zaka nemi ka. to haka ai babu abun da ba zai yi ba kowanne ne abun aka fara yi yadda kyakkyawan niyya a da kofa a zama Allah zai Na'am. To. Falaisa lahu an yulqiya nafsahu ala jarihi liyanjiyahu bi qatalihi. Bai jefa kansa akan makwacinsa don ya tsayar da ransa da kashe wancan. Hmm? Eh, to barin gani bi nafsi ko ala jarihi da dan gaba kaɗan me ita faidan ta kala ila tani in ta kala bil ikhtiyari in ya tashi daga nan ya koma na biyu kaga wancan na farko bai sani ba to in ya tsallaka na biyu aka ga yayi da niyya dole tsaya nan ya fana'i wa taubatu mithlu hadha tuban irin wannan wanda ya riga ya shiga tsaka innama tatasawwaru bin nadami sai dai a lokacin tubansa dama ana maganan tuban irin wannan to dole sai dai dama wal azmi amma babu ikilau ba an ce daga cikin sha da menene tarkul ma'asiyati to wannan ba dama ibata yana tsakiya yana tsaka bai wahala tunda irin wannan baya da yawa sosai labil labil iqla'i wal iqla'u fi haqqihi mustahil fa huwa kaman aulaja fi farjin haramin kaman wanda ya shigar da mazakotarsa cikin farjin haram kaga in ya fita zai fita da zunubi in ya wuce zai shiga zai da abun nan tunda ai da zaɓi ya fita summa shadda daga nan aka ɗaure shi وربط rubida aka متاكة shi في حال aka بحيث لا يمكنه النزو البتة فتوبته كغنم بالندم كوي والعظم والتجافي بقلبه دنيسة أبو أزوت يسر عن يعني السكون إلى الاستدامة وكذلك توبة الأول شيما بذلك وبالتجافي دا nufin وعن الإرادة نفي النذي ينكي والاختيار الله أعلم wannan tsakanin mutum da Allah tuban kenan yanzu za a shiga tuban mutum tsakaninsa da da halittu ga fasalin ƙiri-ƙiri da ba za ka wasu ya ɗan ƙara